gwamnatin jihar adamawan ta ma bukaci ne da a karo yawan jami'an tsaro musamman masu sojoji domin dakile tashe tashi hankulan da ake fuskanta da ke da nasaba da faɗin kabilanci ko na addini musamman a wasu ƙananan hukumomin jihar shida ƙananan hukumomin da suka hada da numan lamur da gwiwu damsa gire da kuma karamar hukumar mayo balwa haka na mako gwamnatin jihar ta ko gana da shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a jihar domin yi wa lamarin tufkar hanci ko da na tuntube shi jim da kammala wannan taron sirri da aka yi da jami'an tsaron ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar adamawa ya ce fa akwai abun duba game da irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa yanzu ya kira taro na gaggawa na majalisar tsaro na jiha kuma mun zauna mun tattauna dukkan jami'an tsaron nan sun zo mun zauna mun tattauna wannan abin ya yau mako guda kenan da ya fara ah, an fara shi daga guyuk zuwa shelen aka zo ya shiga gire da demsa daga baya kuma ya haɗe da numan da demsa demsa ma ya balwa maye balwa zuwa lau ko maye lope da ke cikin jihar taraba a taro da muka yi mun yi yarjejeniya cewa za mu nemi ƙarin sojoji rundunar sojoji da za a kawo nan a adamawa don a baza su a nan wurare, mun kuma yi alkawari za mu kafa runduna ta musamman wato tax force wadda za ta kasance akwai soja a ciki akwai mobile police da kuma ordinary police a ciki akwai civil defense su da suke da bindigogi sannan mun kara kuma ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdulrashid Abubakar, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa, ya ko bayyana halin da ake ciki. Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na mizis sai muka yi decide muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba sai muka rufe makaranta for two days hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane dubu biyu da wani abu a makaranta. To sai dai kuma Honorable Muhammad Bako da ke ma zama shugaban karamar hukumar Mayo Balwa ya ce fasu suna nasa kokari to amma ko ya fa bukaci ne da a kai musu tallafi. A gaskiya Malam Ibrahim na ce maka ga ya abun da aka yi asara a yanzu na yi maka kara don wajejen ba wuri ne wanda zai shigo yanzu ba amma rahotanni da muka samu ba gida guda ɗaya da ya saura wuri duk an kone su kira mun ce duk wanda yake da zarafin taimakawa ya zo ya taimaka saboda su ma bil kuma suna bukatan taimako a daidai wannan lokaci da haka muna kira da duk wanda zai iya taimakawa ya kawo taimakonsa shi kuma ya nemi a wurin Allah muna kira su zo su taimaka waɗannan bayan Allah don su samu abin da za su ci samu wurin da za su kwanta su kuma ji kamar suna gidajensu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya